أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتدار العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته ولا رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر فاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد والسعيد والهت وزبير وأبو أبيرة بن جراح وعبد الرحمن بن عوف وكافت أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق المختوم الحاتم الختم أبو العباس الشيخ أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر سر صاحب البيلتي أبو إسحاق باي برحمنياس ورد الله شيخي ومربي ومشربي وفخري وملاذي وأديبي ومصري وتاج الشيخ الأعظم الذي بارك الله فيه لكن فدا الشيخ محمد الهارس الجسبي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزر رسول الله إن كسرت في وصفي فإن جمالك كل يوسف القائل آه إن الدين النسيحة القائل فإن أغبت فأقيم ما أكبتم به ولن صبرتم فخير للصابرين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kalamu da masu saurari Ah, muna na godiya wa halaran Allah baraka ta'ala da hadarar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yau muna sha ɗaya ga watan Disamba 2022 miladiya ya daidai da ah, sha bakwai ga watan da la'ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa hudu a wannan shafi mai albarka ah, masu kallon mu da masu sauraron su manta ba muna cikin matsala na wanda muke tattaunawa cewa izala ta shiga tsaka mai wuya ta rasa inda za su kanta saboda gigin duniyar siyasarsu ta samu nakasu kasar samu kuma dalili shine dalilin an samu fraction bana a Najeriya ta saba kullum ta yi abin da ranta ga dama ta yi tallan 'yan siyasanta ta samu kuɗi da al'umma to wannan karo abin ya canza ta samu ɓaraka a tsakaninta wanda jigo wanda ya zama sakatare janar nata ya ruɗe bayan sakamakon abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan wanda kowa ya gane cewa Kabir Gombe makaryaci ne duk duniya ta gani har 'yan siyasa ma sun gane cewa makaryaci ne abin da yanzu take ciki ɓangaren izalan balalau ba ta san menene zai je dawo mata ba saboda kabiru gombe ya fito ya talan takararsa da shi da amir suleiman sai kuma mabiya suka samu fraction sun ƙi daga ciki sun ce ba sa yi ba sa yi amma za mu gaga abubuwan da suka faru bayan sun faru menene ya biyo baya me biyo baya wanda mun faɗa in dai wannan ɗan mutanen Gombe bai daina wa mutane sharri ba da ci da addini da ƙarya to insha Allah kuma mu mun sa kafa wando ɗaya da shi sai mun masa ta tas duniya ta gane cewa daman duk abin da yake faɗa ƙarya ne mu mun san ƙarya ne to amma kuma ga waƙi yana tabbatarwa manzo Allah sallallahu alaihi daman ya faɗa akwai siffan mutum mutumin da ya waita mai surutu to makaryaci ne makaryaci duk mutum da zai waita surutu to makaryaci ne jiya kamata mu karatun to halin tafiya yayi mana yawa tafiye tafiye za haka ma bana ba na tafi maulidi ne to amma dai kafin tafi gurin maulidin ga wajibin haƙƙin al'umma ne a gaya masu abin da duniya ke tafiya ciki kaman yadda aka sani wannan yaro ga abubuwan da ya farfada Alhaji Ahmad wanda suka karyata shi ga shugaba zaune dauki Alhaji Ahmad Tinubu ga shugaba zaune da sauran manyan maluman izala lokacin da mahaifiyarsa ta rasu mahaifiyarsa ta rasu shekaru da dama da suka wuce tun kan janar buhari zama shugaban ƙasa shugaba ya ɗauke mu a jirgi muka je domin masu ta'aziyya a Legas. Mu masa ta'aziyya a Legas. Da muka je muka same shi shugaba ya masa wa'azi. Allah ya gafarta Dr. Hassan Said Adam Jos yana da rai a lokaci tawaga ta maluma mun kai wajen mutum ashirin shugaba ce kayi babban rashi da babu kamarsa wannan baiwar Allah da take matsayin uwa a gare ka kuma ba za a taba mai da wannan gurbin ba muna addu'a Allah ya gafarta mata kai kuma ka yi haƙuri amma ga ayyukan alheri da zaka yi kana so ta ci da samun lada ka tona mata rijiya kai kaza kai kaza kai kaza shugaba ya masa wazi ma gama wazi sai ke cewa shugaba na gode ban samu wata kungiya da ta zo ta mahiru wannan ta'aziyya ta addini ba daga arewa na yi farin ciki Allah ya saka da alkhairi wannan wasiƙar ta'aziyya da ka rubuto min ya ce ba zan iya sa ta a fayil ba saboda darajar ta a na. a sa ta a gilas a rataya ta a jikin bango a bayan kujerar da nake zama a ofis ina so duk sanda na shiga ofis ya zama ita zan fara gari don na tuna da wannan wazi sai ce shugaba bari ga maka wata magana ka gane rashin dare. ya ce wannan baiwar Allah duk shekara ta duniya karanci za ta turo min da list na mutum ɗari uku ta ce waɗannan tana so in biya musu aikin hajji idan ramadan ya zo za ta turo min da list na mutum ɗari uku ta ce waɗannan tana so in biya musu umra ya ce wani lokaci sai na biya wa mutum ɗari uku sai ta sake aiko min da wani list ta ce ta yi mantuwa ga ƙarin mutum hamsin su ma sai na biya musu duk aikin hajji ko umra a sanadiyyar ta sai na kai mutum ɗari uku zuwa ɗari da hamsin ɗakin ka'aba sun je sun yi aikin hajji ko sun yi umra to kun ji abin da ya faɗa nan yana talata ɗan takararsa ne amma kuma abin mamaki abin da daman kullum muke ƙoƙarin mutane su gane ƙarya ne ba addini ba ne siyasa ne neman kuɗi ne to gashi 'yan siyasan da kan sun fara ganewa ƙarya ne ƙarya yake yi amma bari mu ji abin da suka faɗa. Kabiru Gombe. in Allah ya taimake mu bai sa sunan malami ba ne shi sai ya ce Kabiru Gombe yanzu ka fito ka ɗauki Kabiru Gombe a matsayin malami amfani ike yi da sunan kungiyar izala suke azurta kansu misali ya zo ya yi bayani akan Amir Bola Tinubu yana cewa Amir Bola Tinubu sun kai masa ziyara yana gaya musu babarsa ta mutu amma ba yana gaya musu cewar duk watan umara duk watan azumi idan ya zo ana iban mutum ɗari uku kai su aikin aji wai tunin bude yake wannan billahi lazi la illa huwa to billahi la kabiru gomba ƙarya iki makaryacin yaro ne na ma da Allah wanda ya bani a rayuwa nake kabiru gombe ƙarya ike yi maƙaryaci ne maƙaryacin yaro ne yaro ne maƙaryaci yaro ne wanda Allah rabu kansa da san duniya ƙarya ike yi amma kuma ya ce shi duniya bata dame sa ba bayar da rasuwar mahaifiyarsa kaga ƙarya ike duk abin da ka sani an 'yan siyasa na ba da kuɗi na ba da kwangila alhamdulillahi da kan sun fara ganewa cewa ƙarya ne ba ba ƙarya yake dalili ni abun mamaki tambaya anan shine bayan abin da shi honorable Anas ya faɗa shine na farko shine wai mutumin da zai iya kai mutum ɗari uku da hamsin ɗari uku da ɗari uku ɗari uku da hamsin umra amma ya gagara musuluntar da mutum ɗaya a gidansa matarsa bata musulunta ba saboda kyawawan ɗabi'unsa matansa 'ya'yansa duk ba su bi shi ba su musulunta duka kuma ana wannan aikin to da wannan abin da ya faru sai izala ta barke daga cikin su sai suka gane cewa fa wannan tallan da Kabir Gombe ke ƙarya ne ƙarya ne ba za su yadda ba ba za su amince ba amma bari mu saurari wannan basalafin dan uwansa ba a ku ne cikakken dan kasa ba kuma ya yi kabilanci ya ce zai rusa ƙasa kenan ya auri yaren kai bola tinubu kai bola tinubu akwai bahaushiya bola tinubu a yi fitsana bahaushe ne ko ba haka ba Ko kawai za ku zo wani mu yankin arewa muke kira idan a atiku ne rahama Allah ka bashi dama ku je ku dangwala mai ya cancanta a dangwala masa saboda akwai masallaci a gidansa shi kansa shi tunubin akwai masallaci a gidansa akwai wani bidiyo da na ga yana yawo na atiku a nan mun yi karatun akan tsoguno da ake yi wa mutane za ka ga wani ya taho ya tsuguna atiku atiku yana zuwa ce ban hana ka tsugunawa ba wata ran idan ka tsuguna ba za ka tashi ba Take a look incident. kai ne ta Allah ne nuna amma kansa idan zai zo wajen kama yi kama zai ma ruku sai ka faɗi ma A video circulating on the internet shows the moments the all progressives. Bola Tinubu paid a visit to the residence of Eunice Uzokalu, the mother of. Wannan addini to ya za a lalata mana kwakwalwa. To yanzu ta fashe ta rude daga sama. Amma bari mu karasa. Lalata mana kwakwalwa. To da haka babu wanda zai ce mana wani musulun musulun. Kawai mu ɗauko abin da idace mu zaɓa. Idan Atiku zai zama rahama Allah ka bashi. kuma jama'a ku yi shi ku dangwala masa dan yankin arewa ne ku watsar da dan kudu idan dan kudin ice zai yi a matsayinsa na musulun musulun mai ice zai yi wa arewa ko ba haka ba ne kaga wa ne mana wasa da tunani wai kai wani abu to kaji daga cikin wa'anda suka suka yi tawaye wa Kabir Gombe kenan Kabir Gombe yanzu ya rasa matsaka tsinke ya rasa me zai ce wannan yan kungiyarsa ne to sannan mu sake dawowa har yanzu still wannan wani daga cikin mutanensu ga wani daga cikin ɗalibansa kuma har yanzu shige mun dan yi karatu a nan wajen kuma a ciki na faɗi waɗansu bayanai wanda waɗannan bayanan kowa da irin yadda ya fahimce su bayan mun fita an samu abubuwa guda biyu akwai wani bawan allah ɗan uwana ne zan ce yana ganin cewa bai kyautu ba a dinga irin waɗannan bayanan a masallaci sa'an akwai wani dan uwa kuma malam usman gashi nan ya ce bayanin ma da ake yi ba sa ma fitowa fili a fitowa a gaya wa mutane gaskiya kawai wanda ya ga dama ya karba wanda ya ga dama kar ya karba man sha fal yumin wa man sha fal yakfur wato abin da yake faruwa bayan mun yi waɗannan bayanan an yi kwatin dadan waɗannan bayanai da muka yi ya yi yawo sosai akan social media wasu daga cikin malamai da 'yan uwa wasu ma sun kira ni na ce a koma a saurari darasin daga farko sa zuwa karshe nan ne za ka yi alkalanci a kan abin da aka faɗa mu abin da muke faɗi muna kara jaddadawa daga ciki akwai wani dan uwa ba za a mace sunansa ba ya rubuta ya ce abin da muke faɗi ƙabilanci ne kawai da kuma kin Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi wannan rubutu da kwana ɗaya ya kara bidiyo ya ce yana so ya tambaye mu da muke tuhuma akan abin da ya shafi shugabanci da muke magana shin bola ahmad tinubu ba musulmi ba ne ko su yarbawa ba musulmai ba ne in ba mu yadda da musulunci su ba mu gaya musu abin da ya faɗa kenan dan uwa ne da ka sani kuma yana alaka da addini daga bisani yana daga abin da ya faɗa ya ce duk mutum mai sukan takarar wannan bawan allah to munafuki ne yana da munafurci a cikin zuciyarsa matukar ka soki musulun musulun ticket to wannan shi yasa zamu zamu zamu kara magana abinda zamu faɗa a nan wajen shine yana daga ciki inda zan yi rubutu abinda zan faɗa shine lalle mun yadda da musuluncin asiwaju ɗari bisa ɗari ba ma shakkan musuluncinsa sa'annan kuma mun yadda da musuluncin yarwa duk inda suke ba ma tuhumar musuluncinsu bal mu abinda muke tuhumar su su ne wataƙila ba su yadda da namu ba an fahimta akwai dan uwa na so da in gaishe wajen karatu da yawa nan za su yi shaida a cikin ɗaliban mu ma da muke karantarwa akwai yarbawa akwai ɗaliban da mun bata tarbiyya ya kai matuka mun tashi daga cikin ɗalibai da muke tare da su yana da sana'a yana da abin ya neme ta wajen aure ba abin da ba bi ba baban nan muna kallon sa alu sunna ne ba yadda ba bi ba aka hana mu daga bisani sai aka ɗauki yarinyar na aka mai da ita jos dalili guda ɗaya shine kar hausa fulani ya auri su wannan shine magana kuma kowa ya sani a cikinmu kafin ka ci nasarar auren bayar biya sai ka ci ɗan karin wahala Allah ya ke. Wannan shi abu na farko. Sani muna kalubalantar duk inda ka je ka samu suna sana'u a inda muke. Kafin ka samu sun ɗauki ɗan bahaushe guda ɗaya sai sun bamu wahala. ga nan masu jaran AC ga masu jaran firji sai su dinga kawo muku uzurruka to wannan shine abin da yasa muke kallon cewa sannan mun faɗa a baya cewa mun ga kun yi mulki amma irin abin da kuka yi mana na zalunci shi yasa ba ma fata wannan ya kara maimaituwa sannan maganan shi wannan asuwaji ba ma tuhumar musuluncinsa sai da abin da muke faɗi da kace mana matsayin munafukai ne masu sukan wannan ba haka bane shi kuma domin asuwaji in musuluncinsa na gaskiya ne su suma musuluntar da matarsa da 'ya'yansa da yake mulkansu a cikin gida tukuna sai mu gane musuluncinsa na gaskiya ne saboda haka wannan ita ce magana la'alla sako zai koma daga inda yake Uh, alhamdulillahi to ka gani yanzu abin da nake so in waje har anan shine manzala sallama ya gaya mana alamar munafiki guda uku ne a wata ruwaya guda hudu wanda imam muslim ya rawaita imam bukhari ya rawaita a cewa ayatul munafiki thalathun idza haddasa kazaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana a wata ya shine wa idza khasama fajara manzala sallama ya gaya mana cewa alamun munafiki guda uku ne a wani ruwaya guda hudu na farko shine idan zai magana sai ya ƙarya duk duniya ni ban taba ganin makaryaci irin kabir gombe ba tunda Allah ya halicce ni wallahi in gani kiri kiri maƙaryaci baya kunya baya tsoron Allah ya sharara ƙarya ya rusa ƙarya ban taɓa ganin irin Kabiru ba tunda nake ban taɓa gani ba ɗaya kenan abu na biyu ban taɓa ganin mutumin da yake cin amana irin nasa ba cin amana na farko shine ka ci amanan Allah ka ci amanan al'umman manzon Allah mutane sun yadda da kai sun baka amanan kansu sun baka sakatarar su to amma abin da ke faruwa shine guda ɗaya na farko shine damuwar kawai duniyarka ba za a gaya musu gaskiya ba zaka zo kana isgilanci da la ilaha illallah kana isgilanci da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana isgilanci da da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kaga ya cin amana ne kuma wani gurin kaje yana cewa ai Allah tabaraka yana faɗa a Qur'ani yana cewa ala bi zikrillah tatma'innul qulub da zikirin Allah zuciya take samu nutsuwa kaga nan ya dauki siffa khisla na nifaq sannan kuma wai iza tumina khana in aka amince da shi sai ya cuta sannan daga ciki akwai ruwayan hadisi har yanzu Imam Bazar ya rawaita cewa shiraru lahi a shiraran bayan Allah tabaraka wa ta'ala su ne almasha'una bin namima masu yawon yada annabimanci duk duniya ban taba ganin mutumin da yake yada annabimanci akan yan dariƙa irin Kabiru Gombe ban taba gani ba to gashi abin yanzu ya dawo almufariquna bainal ahibba masu raba tsakanin masoya mutane suna soyayya dan Allah lillahi fillahi minallahi ilallahi ka zo ka raba su ka raba su da Allah ka raba su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce wai karka wani karka bi wani karka yi wani karka wani dan bid'a ne ku rabu da malaman bid'a ku rabu da kaza kaza kaza kabiru yayi wannan yaron gomben nan yayi wannan abin sannan kuma albaguna lil bru'a il anata sannan nema wa marasa aibi aibi dole sai an ce suna da laifi kaza dole sun yi laifi kaza ba abin da Kabiru bai faɗa akan yan ɗariƙa ba babu abin da bai yi wa musulmi ba babu shi a Najeriya mutum da zai je kalli fim ya ce wai su ne wata mata ta zutun tambaye shi ta yi kaza ta yi kaza fim ina gaya maka fim ɗin su Alinu yake kallo ya <laughs> Allah ya sauke saboda ka wannan kaɗan daga cikin abin da hamajiya da ya kama su kenan ah, abu ne abu wannan kenan So kaga duka sakamakon ƙin Allah ne da manzon Allah. Daga ciki har yanzu izala ta ƙara ruɗewa ga na gaba ga Musa Yusufu. ne, abu na farko ga wanda suka ɗauko suka ce addini ne musulunci ne su wanda suka ɗauko su sun ce ba addini ba ne. Malam Nasiru ya faɗa ya ce in ka ji maganin muslim muslim ticket ko kiristan kiristan ya ce iskanci ne ya ce ba magana ba ce tawa ta addini so kai da ka zo da sunan malanta ka ce addini ne kai za mu gasgata ko su da abin ya shafa suka ce ba addini ba ne wa za mu gasgata abu na biyu kuma a cikinsu akwai wanda ya faɗa da aka magana ya ce shi ba musulunci zai wakilta ba idan maganan ya ce sarkin musulmi ne wa ne wakilin musulmi kafin malam musa yusuf ya ci gaba a nan dala ina son in warware wani abu amma kun san an yi zamanin da izala ta ce siyasa ya fi sallah kun san wannan kun san wannan waƙi'an ta faru a ƙasar nan ɗaya kenan amma kuma kun san still an yi waƙi anda duk mutumin da ya ce ba zai zaɓi musulmi ba an ce ya kafirta to ga shi yanzu da kansu ta tahsabuhum jami'a qulubuhum shatta sun bare me ya kawo barewan siyasan duniya neman kuɗi kabir gombe ya ce neman kuɗi ne ne ba abur gurgura ne in ba ku koma karatunmu na baya za ka ji wannan magana saboda haka bari mu bar Musa Yusuf ya ci gaba da warware malaminsa kuma abun burgewa anan shine malam Musa Yusufu almajirin almajirin balalahu ne saboda yana izalan balalahu ne Kabiru Gombe a matsayin sakataren kungiyar su yake amma ya saba da shi me yasa saboda an daddanne su baya wannan karin ba za su yadda ba ba su yadda ba wannan karan saboda haka sun waye sun fito abin da muke faɗa cewa shine siyasa ba addini ba ne to yanzu sun gane sun gane alhamdulillahi Allah yana cigaba da taunawa Kabiru Gombe asiri kuma haka zai cigaba da tauna masa asiri ila an yaba asalahu qiyamihi mu Musa Yusuf kwanan nan shi wannan wannan suke so su dan dora shi ya zama ma'auni na gane imanin mutane da munafin ba ya je coci ba a coci cikin albishir ɗin da ya yi wa kiristoci ba ya ce kasu damu ba bai da matsala da su saboda ai gidan shi da matarsa da 'ya'yansa din nasu ne ba ka yi faɗa ba shi kaɗai ne ranar lahadi shi kaɗai ke bari gida duk su coci tun daga matar abu na hudu shine idan tsakani da allah ake yi kuma musuluncin za a kalla da gaske mu dawo yanzu shi wannan dan takarar da ke nan mu dama mu ce maka addini bane dan kar gaba nan ka zo a a ce maka muka yi a kalli yankin mu da al'umman mu matsalar da suke ciki based on wannan muka ce a kalli yankin mu da al'ummar mu matsalar da take ciki a yi zaɓe saboda shi dan kar ma ka zo nan gaba ka ce ai na ce maka jihadi ne saboda haka tunda an gama yaushe za a ci ganima so based on wannan wannan yana da mata guda hudu ko yana da 'ya'ya sama da talatin duk musulmi ne wannan yana da mata kwaya daya yana da 'ya'ya kirista dan allah kai adalci idan musulunci za a yi idan aka ɗauki akwatin zaɓe aka kai gidajensu wanne ne musulunci zai ci wanne ne musulunci zai faɗi mai mata hudun da 'ya'ya sama da talatin duk musulmi ko mai mata ɗaya kirista da 'ya'ya duka kiristoci amma tare da haka kuke jarraba mutane da imani da munafunci saboda rashin kunya gaji ko an riga an samu firka an fashi ta shiga tsaka mai wuya yanzu way out ake nema an rasa inda za a fita amma kuma bari za ka ji abin da ya biyo baya za ku ji abin da ya biyo baya ci gaba malam yusuf yusa yusufu sannan abu na biyar shi mutumin nan yana da halin ya ƙara aure ka gaddara cewa auren wacce ba musulma ba ya halatta ko da ya auri wacce ba musulma ba yana da hali mai hana shi auren wasu musulman mata hudu don ta ciki masa ya haifi wasu 'ya'yan musulmi mutumin da ya haifi 'ya'ya sanda suka taso don Allah a musulmi suka taso ko a kirista suka taso ya aka yi aka yi sakaci aka kiristantar da su wanda ya haifi ɗaya ya bari suka zama kiristoci shine yanzu za ka zo ka jarrabe mu da shi ka ce addini ne kuma mu ɗauki amanar addinin mu ba wannan mutum da kai kun rena mutane eh? sannan wannan na faɗa ɗazu da safi kuma zan ƙara faɗa a nan majalisar din najeriya babu wani malami da za mu zara masa ido wannan karan ai kun san shekara ta 2015 an yi an kakkafarta mutane akwai fa masallacin da karatu nake shekara ta 2019 a nan garin tambaya kawai aka mun mai za ka ce kan wanda ya zaɓi wanda ba musulma na ce duk wanda ka zaɓa in an je lahira allah zai tambaye ka sai ka faɗa mai dalilin zaɓen shi sai aka ce to tun da ban ce duk wanda ya zaɓi kafiri kafiri ba ne wanda ya yi shakka kan kafircinsa shi ma kafiri ne to billahi lazidi yadda aka yi ina tare da kafiran ta ƙarƙashin ƙasa ne <laughs> wallahi da aka tashi dakatar da karatun daga cikin dalilan da aka dakatar da karatun akwai wannan aka ce wai dan me na bada wannan fatawa sannan a to kun ji jama'a musulmi abin da ke faruwa tsakanin izala to yanzu mun faɗa an yi wannan waƙi an baya in ka ce kana son Atiku Abubakar za a ce ka kafirta in ka ce wai kai PDP ke ka kafirta yanzu abin ke faruwa bari ku ji gaskiyar magana kun san honorable minister Dr. Isa Ali Fantami ya yi kamfen wa zamanin Buhari ya samu ya zo an bashi minista yayi alkanut yayi allahumma alayka bi hadhihi الجمعية الكافرة اللهم عليك بPDP اللهم عليك بهذه alkafira allahumma اللهم لعنها لعنا كبيرة ba abin da fantan bai yi ba sai aka bashi minista to yanzu shi wannan da kuke gani wannan kabirin shi ma abin da yake kokari kenan kaga yana jin haushin cewa an bawa fantami wannan kujera shi bai san ba to shi ma yanzu bare tallan wanda yake ganin zai iya ci tunda murda siyasan ake yake tunanin za a yi to shi ma bare tallan Bola Ahmed Tinubu bari ya tallan sa don ya samu to almajiranku sun ce ba su yadda ba sun ce ba ka isa ba ba ka isa ka masa wannan mulkin wannan mulkin kama karya din ba daga cikinsu wayannan su ne sannan ka je gaba ga shugaban mahaukata ma southwest suna kukan gidansu ne southwest suna kukan me amma mu ne arewa muke kukan gidan wayansu alhali wurin kukan a gidanmu yake domin gashi nan abu dai gaskiya ta bayyana sannan kuma wani takarir da aka yi aka ce mutum miliyan ɗaya da sittin mutum miliyan ɗari da sittin da wani abu miliyan suna cikin talauci ni ba zan iya kidaya miliyan eh, wato 60 cikin 100 63 cikin 100 'yan Najeriya suna cikin talauci Ba zai iya kidaya mutumin da zai turo mu ya ce wallahi yanzu ma ban da wani abu gani da iyali ba zai iya kidaya ba wanda zai bugo mu haka wani lokaci mata ma wani lokaci kuka ba abinci to kaga wannan karan izala sun saba da kabiru gombe fiye da yadda ake tunani Sauraka hankalinsa ya tashi bar mu sa malami na gaba sannan sai mu ji menene shi kabiru ɗin zai ce eh, sannan sai mu koma gurin kabiru gombe karatun ta kun ga mulkin nan kun ga fawa mun dai ga yadda obasanjo ya wasan kura da mu mun ga yadda jonathan ya mana ko ba haka ba to malam gara abin yana hannunmu wannan dai namun shi ma ba ji da daɗi wasu ɓangaren amma gara shi ko ba gaba gara namun wannan dan man fetur ɗin da kuka kwakwalo duniya ta sa ido a kai dalilin faɗan boko haram duk maganar man fetur ne da Allah ya zuba a gurin aka tada faɗa aka hana mu tono man tunda man mu ne za mu samu da mu ake faɗa wannan haka yake an samu wani mai arewa idan baka danka manaka ba man ma sai an ce maka yan ta'adda sun kona shi da haka ana binciken kafa kwamitin bincike da haka ni in zan gaya wa mutum ya saurara aminawa kuma shi ne ra'ayi na ban boyewa domin wannan karan mai baro baro ce kowa yi kowa yi ta kansa ya na wasan yara ni dai dan uwana na gefe na zan zaba in dogara ga Allah ko in yi baro baro ne a kusan iban da ni na gefe na zan zaba kuma iyali na da wanda na isa da su zan ce mu zaɓi wannan namu ko cutan mu za a yi namun nan da ya cuce mu amma wani wuri wani daga wani wuri yana sa tabaro yana hango ni malam <laughs> alhamdulillah to kaji wannan shi ma shi ma wannan mai magana. malamin nan dan kungiyar Balalau ne dan kungiyar su Kabir Gombe ne amma sun saba da shi to tunda Kabir Gombe ya ga wannan abubuwan sun fantsala ya rasa inda zai kama ya tsaya ya rasa inda zai kama ya tsaya kuma ya rasa me zai ce saboda haka yanzu me zai biyo baya abinda zai biyo baya a uh, ah, shine Ah, bari mu saurari wannan shi ma basalafin igin eh sosai ko shi ne ra'ayin mu zahirin wa batinan ko wannan ra'ayin wato ba wai mun a akan sa bane akan sa rai wallahi alazimi zalika mablaguna min al iya fahimtar mu ne in ka muna na mana zato ka dau alhaki in ka muna na mana zato ka cuce mu kuma ni duk wanda isan wanda duk suke kusa da ni wanda ake ga suna tattaunawa da ni aminai na an san su ku tambaye su tun 2019 ni ra'ayina kenan da Buhari ya kara da Atiku a 2019 wallahi ni ba na ra'ayinsa wallahi ba na ra'ayinsa akwai mutanen da an ka tambaye su wanda yake kusa da ni ya sani ni ra'ayina tunda an gwada shi shekara hudu ba mu ga wani wata tsiya ba to mu canja mu canja sheka ni wani shi ne ra'ayina wani ta ka akan mimbari hakkin mu ne mu faɗa ai shugabannin nan aka zaɓe su dukkan mu suke wakilta in rashin daɗi ne dukkan mu ne muke ji in daɗi ne ma kuma dukkan mu ne za mu ji abin da ya waje ba shine mu gaya wa mutane gaskiya mu abin da muke gabar wallahi bai kamata ba mu wannan shi ne iya ba kar mulki ya bar arewa a wannan gaba saboda arewa tsiyaya take da jini ba abu ɗaya da ta ci sa ba abubuwan da arewa take mafarkin su ba ta samu ko guda ba kuma muna ga wayannan matsalolin namu wanda ba namu ba ba zai iya yi mana su ba dan arewa ne zai iya mana yan arewa kuma suna da yawan da suka fito takara amma tsakanin mu da Allah mu ga wa kanmu gaskiya wane ne yake da capacity da zai iya kafa gwamnati a ko wanda ya tashi takarar shi da kansa a ransa ya san ba dan ya ce tsaya ba kuma ya san ba zo ya kafa gwamnati ba to don me za mu bata lokacin ma kansa ba za mu bata lokacin ma kansa ba mun san wanda zai iya kafa gwamnati wanda yake da karfi da capacity wanda a irin tsarin dimokuraɗiyya akwai tsarinta da farillanta da ƙa'idodinta wanda du salahar mutum da nagartarsa in bai cika su ba zai kafa gwamnati ba ko Buhari da ya ta gwagwarmaya da bai cika wa'annan ka'idodin ba bai iya kafa gwamnati ba to saboda haka muna da 'yan takara da yawa arewa amma mun san wanda zai iya yiwuwa ya kafa gwamnati to bai kamata kuma mu bata lokacinsa akan wannan sa ba to wannan mu shine fahimtar mu kuma shine abin da muke gaya wa mutane kuma wallahi ababun nasiha ita dadin nasiha da gaskiya an ka faɗe ta ka je ka kwanta kai baccin ka da shari, ko ba daɗe yin abin da ka faɗa daidai ne zaka ganshi shi ah, alhamdulillah to kun ji waƙoƙin da suka faru tsakanin ah, izala da shiga tsaka mai wuya yanzu an rasa menene za a yi mutane su ya bude. da ana musu dodorido yanzu ba za su yadda ba yanzu mutane ba su yadda ba daga cikin kungiyar san ta fashe musu ta fashe masa saboda ka yanzu Kabiru Gombe ya rasa inda zai sa kansa bari ku ji inda ya koma kuma yanzu bari ku saurare shi ku ji akwai yan siyasar da suka je suna mitin da yan shiya. za su hada karfi da karfi you see we have now share a common enemy So we have to work together and fight decisively. Kaga dan dau gaji dan Daudu ko? Ah, yanzu kuma ya koma tunaninsa tunda ta kubuce a ta can gefen kungiyarsa bata samu bata goya masa baya ba to bari ya kai suka bari ya tabo yan shi'a wai yan siyasa sun haɗa kai da yan shi'a da su yan shi'a ba yan Najeriya ne. yan shi'an akwai wanda suke siyasa ai akwai yan ma'aikatan gwamnati a cikin yan shi'a su ba su da yanci kenan su su faɗi ra'ayinsu wannan ba gaskiya ba ne. so yanzu ya karkatar da hankalin wahabism yan izalansa kan su dawo a yi faɗa da yan siyasan da suke ta'ammuli da sauran musulmi wanda ba su ta'ammuli da izala a gane abin da kyau a fahimci abin da kyau a nan so idan suka karkata ya karkata hankalin wa'annan malaman malaman nasu suka dawo suka ce to ai faɗa da yan shi'a yan a raba tsakanin yan shi'a da yan siyasa to za a dawo a goya masa baya sai ya samu ya mika sakon sai isa amma yanzu ya rasa na faɗa muku baya ya tallata ya da yayi tallan tinibu sai ya zo kuma ya sake yin tallan Atiku tunaninsa in ba haka aka yi ba babu wanda zai iya in ba haka yi ya raba kafa ba to zai zo ya biyu babu ɗaya in yana ya fi ƙarfi a gurin Tinubu da shi da Ahmed Suleiman to lalle in Atiku mai girma a wazirin Adamawa Atiku Abakar ya zo ya ci ya ci zaɓe to ba za a ba shi minista ba ba zai samu gurin zama ba ba za a tafi da shi ba saboda babban damuwarsa yanzu shi ma a ce an ba shi ministan wani abu saboda ya mulki mutane ya faɗa abin da ya ga dama ya yi ya fantama fiye da yake fantamawa yanzu da sunan addini wanda kuma ba addinin ake wa ba mun faɗa muku baya cewa kabiru ba malami ba ne wallahi tallahi tantagaryen jahili ne kuma dan siyasa tantagaryen jahili ne kuma dan siyasa to kaji rigimarsa da yan yanzu ya dawo nan to yanzu kuma ga wani wata sabuwa ƙungiyar salafiya ta Kano ta ce babu hannunta akan abin da Kabir Gombe ke yi babu hannunta bayan afakalla ya magana bayan wasu sun yi magana sun ce to yanzu su babu hannunsu babu wanda za su fito su ce a zaɓa kowa ya je ya zaɓi wanda yake so saboda haka shi yasa yanzu kabiru ya rasa inda zai sa kansa sakatare janar na ƙungiyar izala ya rasa amma har yanzu eh, sani ya bai ci komai ba man sani ya bai ci komai ba tukuna yana nan yayi likimo sunan wani wai shi likimo ko to bari mu ji da can an danganta abin ga malamai ga waye ga waye su zaba to yanzu an ce kai ne za ka zaba saboda haka malamai ba ruwan mu ka je abin da ka zabuwa to an kwace daga hannun malamai saboda haka mu dai sai dai mu gaya maka abin da ya kamata kai kai kuma balil insanu ala nafsihi basira duk dan adam Allah ya bashi basira ya ba shi hankali saboda ka kai ka je duk abin da kai kai Allah zai tabbaya. yanzu zo a ce maka wane wane wane wane kuma akwai zo faru ka je gaban Allah ka ce ai malam ne malam wane ne yasa ne to ba ruwa na zai na gaya maka basirar da Allah ya baka bi da kowa a kuɗe kuma zaben nan duk dan duniya yake shi ba wanda za ka zaɓa don ya maka fatawa ko ya gaya maka ya ke sallah ko azumi ko zakka bare a ce malam kai ka san wa da ilimi wani abu ne na duniya ka samu abinci ka samu abin sha ka samu zaman lafiya ka samu kaza ka samu kaza to kowa ya san waɗannan abubuwan kowa yana nema saboda ba sai an zo an ce maka a wani da wani da wani su za ka zaɓa ba aka kai ya rage ga naka ka je ka zaba kuma can ka haɗu da Allah ka san me za ka gaya masa to kaji abinda Professor Sani Rijiyar Lemu ya faɗa akan wannan matsala to anan yanzu ina so mu fahimci wani abu da Allah jama'a musulmi lallai lallai yanzu presently maganar da ake yi izala ta rasa menene za ta ce kwanaki baya ta ce siyasan ya fi sallah to yanzu sun yi amai sun lashe abakar gumi ya ce siyasa ya fi sallah muhimmanci bari ku ji shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wani ya yi min tambaya cewa akwai wasu masu hana matan su yin abin nan na rajista don su yi abin don su yi amfani da ita ga kuri'a ni a hukuncin su da yawa kun ji ina cewa siyasa ta fi sallah muhimmanci har yanzu wannan magana tana nan domin in mutum bai yi siyasa kwarai ba saboda haka har ina cewa in ga mutum biyu wannan musulmi wannan ba musulmi ba afuwan barin sa shi kuma a ya karasa inda da ke fara ni a hukuncin su da yawa kun ji ina cewa siyasa ta fi sallah muhimmanci har yanzu wannan magana tana nan domin in mutum bai yi siyasa kwarai ba saboda haka har ina cewa in ga mutum biyu wannan musulmi wannan ba musulmi ba za a yi zaɓe ka zaɓi musulmin nan ɗai al musulunci gare ka in ka zaɓe shi ko ya tafi na kafirci ba abin da ya shafe ka kai kayan abin da kake giyawa ko ka ce ba ruwa na a ta zaɓi wanda an ka ga dama duk kafirci ya komo gare ka to kaga nan akwai matsala kaman irin yadda abin da carke musu na farko shine shi wannan mutumin ya ce siyasa ya fi sallah muhimmanci shi gumi kenan to amma kuma ga yaransu suna cewa su ba su da wannan ba sun yi amai sun lashe to in ka sake waiwayawo kuma har yanzu ka koma da baya za ka ji waƙiya da take faruwa cewa siyasa ta samu matsala izala ta samu matsala a wannan gefe kuma kabir gombe ya ce ba addini ba ne shi da dokta a profesa ya ce shi ma ba addini ba ne wannan abin kuma karka yadda wani nuna maka ɗan takara da tusan rijiyar lemu a bai karka yadda ka ce kar ka yadda wani nuna maka dan takara ya ce ga wanda zaka zaba kaza kaza kaza kaza to abun burgewa nan shine kamar yadda shehunan mu da suke yi ba ruwansu ka je ka yi nagarta ka ga wanne ne yafi maka saboda za ka amsa ran tashin kiyama ba addini ba to gumi ya ce addini ne kabiru gumbacin ya ce shi ma ba addini ba neman kuɗi lokacin da ya zo kare ahmed suleiman sannan ya kawo mutane wanda za su zaɓa ba su gane me ake yi ba to amma kuma anan yanzu zan sa nan ban waya na kira uh, ina da maulidi amma zan amsa kira ko da dan uku zuwa biyar haka insha Allah tabaraka ta'ala zuwa da rabi dai sha biyu da rabi insha Allah sai mu tsaya uh, bari mu sa wannan kabirun tukunna mu ji abin da yake rantsuwa ce wallahi talla bara mu kawo ku mutum da ya bamu duniya ba ƙarya yake yi shi da kanshi yace duniya suke nema a gurin bari ku ji shi na ce muku mu gari shi Allahu akbar Allahu akbar Na ranzai da ubangijin al'arshi za mu kira ku ku zaɓi mutum don ya ba mu duniya ba ku saurara ku saurara ranar tsaye da ubangijin ala bari ki maimaita muku shi ku ji shi da kyau Allah muna nan ba mu Allahu akbar Allahu akbar ranar zai da ubangijin al'arshi ba za mu kira ku ku zaɓi mutum don ya ba mu duniya ba ku saurara a dama na gaya muku ya shahara da ƙarya kun ji irin rantsuwa da yake yi yana ta ƙarya to anan abin da nake so in waje har da mutane shine a sako ne guda uku na farko sun shiga tsaka mai wuya daman kulli shay'in lillahi wa akhiruhu inna lillahi duk abinda ba dan Allah bane duk abin da ba dan Allah bane karshen sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ɗaya kenan abu na biyu shine <coughs> kasuwan baje kolin su yanzu mutane Allah ya tuna asirin su sakamakon karatuka ta ake ta yi a social media most especially matasan tijaniya da ake ta karatuka ana fitarwa ana haska wa duniya ga yadda addini yake ga yadda siyasa take ga yadda siyasa yake ga yadda musulunci yake an nuna wa duniya kuma duniya ta gani kuma ta karba ta accepting wannan na biyu kenan abu na uku shine yanzu kasuwan baje kolin kabiru gombe ya rasa inda zai kama ya tsaya kun ji irin karerai da yake saboda ka namban waya abu ɗaya ke duk mai kira zai iya kira ta whatsapp a yanzu haka insha Allah tabaraka ta'ala ya yi sa. muna da ka'idoji guda biyu na farko in mutum ya kira zai yi tambaya to baya wuce tambaya biyu uku tambaya ɗaya biyu tambaya ɗaya biyu ɗaya biyu ma kawai tambaya ɗaya ko tambaya biyu kai ko ƙarin bayani immediately kar ya zama an ɗauki lokaci saboda ina da maulidi maulidi ne ma ya kawo ni gida yanzu haka da sanna saboda ka Allah tabaraka taala mana dacewa ya kara man san Annabi Muhammad sallallahu alaihi nan abinda nake so mutane su dauka anan shine kun gane daman cewa yaudaran mutane ake da sunan addini kaji Musa Yusuf ya ce da an kakkafurta mutane mun mun faɗa ni na sani akwai mutumin da ya ce aka yi ralin zagayen maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi zagaye maulidin manzala sassalama ma aka yi zaga gari ballantana murnan buhari wai malami na izala limamai da malamansu da, da, da, da sauran tarkacensu su ne suka haɗu suka yi komai da komai don siyasar neman duniya to yanzu an koma ana so a soki 'yan ɗariƙa a soki 'yan shi'a a haɗa rikici da mutane don irin hankalin izala ya dawo guri ɗaya don kasan kasan eh, yana da falsafa so yana son ya wautantar da hankalin yin izala ne ka yin izala kar ku da wannan iskancin nawa aka yi me suka taɓa muku dukkan sun yi kamfen wa malam na Kano malam Ibrahim Shekarau me suka yi muku za su je su roki kuɗi za su samu a ba su kungila kuma su karɓa suna yi duka Everton suna yi saboda haka yanzu izala ta rasa inda za ta sa kanta saboda kabiru gombe hankalinsa ya tashi ya rude ya rasa ma me zai yi saboda haka wannan shine halin da kabiru gombe yake ciki a yanzu haka kuma halin da izala ta shiga kenan saboda haka muna kiran ga musulmi da yan izala su gane cewa wallahi izala ba addini bane siyasa ne kuma gashi asirin sa ya fara taunuwa wa ya laka man halaka an bayyana ta wa man hayya an bayyana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maulana sayyidi sheikh Zaki sahibar himma. Eh, Maulana afwan almajirinku. To yau kawai ina shigowa na ganta live na ce bari in shigo. Allah sarki, masha Allah, da wa muke magana? Eh Umar Zakiru ne daga Libya. Mala Umar Zakiru, ya mutanen Libya? Sarkin himma, ai kai ne sarkin himma. Allah Allah ƙara sutura. To mun gani dai Kabiru a gobe, Kabiru ne Sunan nashi? Shi ne dai Kabiru Fatakur, Kabiru Gombe. Kabiru Gombe a mizani. Malam zilke kenan, malam zilke kenan. <laughs> yanzu wannan yanzu hada akwai da babu dan Allah a haka addini ta yaya za ta yi ta rayu kuma da addini da siyasa hai gaskiya ne babu sai eh, ba abin da za mu fada ya maulana Allah ya kara muku himma mu kawai da ba mun shi ne mu mun muna godiya Allah ya muna godiya insha Allah insha Allah muna godiya Allah ƙara sutura a gaida mutanen Libya insha Allah saboda wannan fa shine izala wannan wannan siyasan da gani saboda yanzu in wannan kamfen din ya kubuce ba su samu kuɗi a hannunsa ba to kuma kuɗi ya kubuce kenan ka san mulkin bari ba su samu kuɗi ba ba su samu kuɗi ba iya inda ake samu da aka ɗauke su aiki shi yasa yanzu yake ta kumfan baki ya rasa ta inda zai kama ya tsaya kansa ya kulle ya rasa me zai ce yanzu ya koma yana wai rikici wai ya ji labarin yan shi'a sun yi eh, wai yan siyasa sun yi yan shi'a to su yan shi'an ba musulmai bane su yan shi'a ba yan Najeriya bane su ko an haramta musu su su yi magana a ƙasar nan saboda rainin wayo kabiru har inda zai yi yanzu abin da su yake gudu kar abubuwan su tarwatse izala ta fashe izala wani ba ta bashi goyon baya ba kabiru gombe cikin salafawa su bashi goyon baya ba sannan kabiru gombe daga cikin yan kungiyarsa daga cikin yan kungiyarsa ba su bashi goyon baya ba wasu suna tare da atiku ne shi yasa yanzu ya rasa ta inda zai kama ya tsaya yanzu ya fara rantse wallahi tallahi na rantse da ubangijin al'arshi ba za mu kama ku mutum dan ya baku duniya ba lahira zai baku dan siyasa ka ci maganan banza lahira dan siyasa zai baka ko akwai dan siyasan da ka taba cewa kai ya zo ya kira ka yace kai salati wa annabi kaza ko ku zo ku yi ta karatun qur'ani kaza izu kullun ka karanta izu kaza babu dan siyasa tsakanin ka su duniya ne kuma ya baka duniya abin duniyan ta saboda ka duniyan ake nema yanzu sun sauka daga gurbin Abmal Abakar Gumi ya ce addini ne ya ce za su iya kulle masallacin su ma su a ɗauko tutocin APC yanzu kaga Kabiru sai ka kulle masallacin ka masallacin ku na na na na na na Bega ku je ku kulle a sa fastoci a sa kuma tuta na, na APC Ka yi tallan tinubu a gurin da hotunansa kaga daga in ka fito daga nakon junction zaka tafi ga ofis din tinubu saboda haka ka ƙara mashi wani a can saboda ka tallata shi da kyau a masallaci a daina sallah yanzu ga siyasa yazo zo to yanzu kuma kayan lice ba addini ba ne neman kuɗi ne to yanzu kuɗin kake nema da mutane to ta fashe saboda yanzu an rasa inda za a je a dawo muna nan muna bin ka ina nan muna bibiyan kabiru gombe duk inda ka taka za mu ta warware wa mutane su gane wallahi tallahi sai na maka tsirara sai duniya ta gane cewa daman ƙaryen da kake yi cewa suna kaza kaza kaza ƙarya ne sharrin da kake wa yan dariƙa ƙarya ne duniya yanzu ta riga ta gane ka ta to asirinka ya tono daga cikin gidanka ma an watse an barka saboda haka wannan da shine zamu dakata kullum bi amin bi khairu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna nan muna bin kabiru bashi muna nan muna bin kabiru bashi amma ya saurari komawa na Abuja insha Allah kullum biya mai wakatun karim salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to gashi kuma mun yi salama amma ga wani ya kira bari mu ji me ya zo da shi menene ya zo da shi sai mu tambaya zo da shi sun ba shi amsa salamu alaikum warahmatullahi kula masha Allah wa alaikum salam warahmatullahi kai ne kula na karshe daga ina kike kira kuma wa sunanka salamu alaikum ah, kana magana dan daga Masha masha Allah me nan malam daga Kudubuwa? d'Ivoire? Abu Tsahir Abubakar. Na'am. Abu Tsahir Abubakar. Na'am Abu Tsahir Abubakar masha Allah. Muna sauraron ka kana da tambaya ne? wai ni abin da ke ban mamaki cikin lamarin mutanen nan wai yasa kullum maganganu su suke warware kawunansu? su idan ka ɗau maganganun Kabiru Gombe akan cewa ba sun zo bane su kamo ku wani dan siyasa wanda zai

ranar ya yi wani program game da maganganun wancan hafa kalla. Eh. Na kalli program cin tun farkon shi har ƙarshen shi. Shi ya zo ne wajen ya nuna wa mutane suka biyu rugwabe suna kan gaskiya. Hafa <laughs> kalla ya yi kurciya ko ya fito ne ya yi abin da bai kamata ba. Amma lokacin da Idris Bishin tanshi eh. ya bugu. Eh. gaba ɗaya sai ya duk abin da ya so mai ginawa ne yake warwarewa haka ne saboda dama ba gaskiya ake nema ba abin da yake so ya yi shi ne gamsar da ɓangaren su Kabiru Gombe kun ba za da samu matsala da bangaren dutsen tanshi ba eh to dama dai ba lamarin gaskiya ba ne, lamari ne kawai na neman suna ya zashi shi da jan shi duk gaba ɗaya in kakkalin lamarin alkanawi shi wannan yaro shi ko yana ya samu karbuwa wato shi wannan yaro abin da ke faruwa da shi shine yana ah. so ne ya samu karbuwa izala ta bashi kujera a kungiyar izala ka gane ko yana son ya samu matsayi ne matsayi yake so ya samu a kungiyar izala kuma har yanzu ba su dauke shi ba ka fahimta ko wannan tarjijiyan wuyan da yake da rashin kunya da sharri da karairai ya rasa yaran wato wato na na taɓa faɗa na gaya masa ni yana program a shafin sarki zaki a lokacin na ce shi shaidan ne sai ya ce in ba da dalilin da ya sa na ce shi na ce masa shi shaidan ne dalili shine manzala sassalama ya gaya mana ya kharjuna dajjaluna kadhabuna yuhaddisuna kuma da hadis malam tasmu antu wala abakum iyakum iyakum la yadullakum la yaftinunakum na farko kenan abu ne biyu shine Allah Ta tabaraka ya faɗa mana a ƙur'ani, shedan wala yazalna yaqatunakum hatta yardukum an kuma in sada'u shaidanu ba za su gushe ba sai sun kau da ku akan addinin ku in za su iya saboda shi alkanawi aikinsa sa kenan ya za a yi ya tarwatsa mutane ya za a yi shi kuma ya samu karbuwa ai ba Allah yake nufi ba asalin wanda ya kawo shi kungiyar kungiyar tafiyan da da, da fara hayaniyan nasa wai wa'azi ai Musa Yusuf ne amma yaya ba su yi rikici da Musa Yusuf din ba ai ba sa tare a yanzu ba sa tare kwata-kwata izalama ba tare da ita kawai yana tare da wancan shi dr jaki ne da da da da wasu sauran yara dai haka da nake ganin su su ne kadai suke tare da shi suke tare da su da sun musa lukuwa eh, su ne kadai suke ta'amuli da shi saboda me saboda masu kwakwale ne na jakuna irinsa ka san fantami ya faɗa ya ce shi jaki ba a faɗa da shi kullun jaki jaki ne <laughs> Dr. Isa Aliyu Fantam ya faɗa minista ya ce jaki jaki ne ba a faɗa da jaki saboda haka duk lokacin ya tashi jakanci kai zuna maka saboda haka duka haka suke saboda ka shi yanzu yana neman gindin zama ne a gurin Kabir Gombe amma kuma da Dr. Jaki ya zo ya kira sai tarwatsa shi saboda me saboda bayi da saiti bayi da saiti ake magana ma a batta a batta ma kawai yes a magana a ƙasa yes saboda saboda kar mutane su ji kuma mutane sun san duk abin da ke faruwa ɗaya kenan amsa na farko kenan abu na biyu shine shi wato kabiru gombe in bai yi amai ya lashe ba bai cika kabiru gombe ba saboda makaryaci ne ya ce ba za su ba za su kawo mutum a zaɓe shi dan ya ba su kuɗi ba sannan kuma daga baya sai ya ce wannan harkan ta neman duniya ne kowa ya samu abin da zai ɗanci kayan masarufinsa saboda haka su yanzu talle suke yi ya samu kuɗi kuɗi ne kawai ke nema ƙarya yake ƙarya yake yi mu bai isa ya gaya mana ba in kuma ya isa a gaya masa ya kira in muna program ya shirya akwai program na gaba saboda akwai clip clip da aka ci turo mun nasa da kuma irin fraction da aka ƙara samu kwanan nan so ya kira ya ce mana mu ba haka bane kuma alhamdulillah yan siyasa sun gane makaryaci ne ga honorable Anas Abba daga Kano ya tabbatar cewa makaryaci ne makaryacin yaro ne makaryacin yaro ne ba na faɗa ba shi faɗa ni kada na san makaryaci ne tintin eh, ah, tintin saboda haka babu dalili da wannan yaro zai zo ya dinga wa mutane wasa da hankali ya ce kaza kaza wai wannan dan siyasa ya taimaki mutum kaza wannan ya taimaki mutum kaza ya kai su haji ya ƙarya ne kamfen <laughs> ne ba a kamfen ne kamfen ne ya za a yi ya samu kuɗi a hannunsa a ai hasada yake yi saboda shi mana sa a bashi minista ne ba an ba wa fanta minista da ya tallan Buhari ba saboda haka shi ma yana tallan Tinubu ne dan yana ganin APC ne akan mulki ba za ta faɗi ba za ta murɗa a tiku eh, mai girma a tiku abakar ba zai ci mulki ba saboda haka in tinubu ya hau sai ya bashi minista shi ma a matsayin ta bangaren izala ya faɗa ai shi ne shi ne a samu abinci abin taɓawa. Eh. saboda haka za su yi ta tabawa ah, haka to yaransu sun gane yanzu kaga Musa Yusuf baya tare da shi wannan ɗan Gombe baya tare da shi wannan ɗan Fulani ɗan gajeren nan suna da yawa ga da na fi din su shi ɗan gidan gungumen kaduna ma baya tare da shi saboda haka sai mu wadata anan barin dauki wannan kira kawai daga nan shi kenan mun gode mun gode masha a gaida mutanen masha Allah alaikum masha alaikum maulana barka da asuba barka dai masha Allah almajiri alhamdulillahi to ya kokari alhamdulillah mun gode Allah to masha Allah maulana kawai na kiraya ne na godiya ga wannan kokari da ake masha Allah da wa muke magana afwan ana magana da Shafi'u daga nan Libya. mai Shafi'u daga Libya, masha Allah. Muna godiya? Ubangiji Allah saka muku da alkhairi. Amin saboda matsayin Shehu Ibrahim. Ubangiji Allah ya mana jagoranci ga baki daya. Amin amin saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya Maulana kuna kokari kuma wallahi kuna haskaka mana gaskiya muna fahimtar duka gaskiya yadda take muna fahimta zuru kuma yanzu babu wani soke da za a mun yanzu a bangaren wannan abin nan yanzu mun riga mun gane komi yanzu Allah ya nuna muna lokaci ya. Masha Allah alhamdulillah. ai wallahu mutimmun nurahu walau kural kafirun amin amin muna godiya sosai Allah ya sa ka da amin amin amin amin saboda annabi masha Allah alhamdulillah assalamu alaikum Sura amina saboda haka daga wannan kira daga nan shikenan insha Allah tabaraka ta'ala wannan wato abin da ke faruwa shine karshen izala ne yazo karshen ta ne kawai yazo babu abin da za su iya yi ko babu abin da za su faɗa wa al'umma manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma babu abin da za su iya taɓukawa saboda me saboda ba Allah suke nufi ba daman an faɗa kullu shay'in lillahi wa akhiruhu inna lillahi duk abin da ba na Allah bane to karshen sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne duk abin da ba Allah ake nufi a ciki ba to wallahi ka gaya ma duniya wannan abin karshen sa yazo karshen sa yazo karshen sa yazo ba za a Allah ba zai kyale abun ba Allah ba zai kyale abun ba saboda lalle duniya ta gane su ta gane kuma abin da suke yi saboda haka za mu wadata a nan Allah ta baraka ta allah ya agaza mana ya tallafa mana albarka shau tijjani alfarma sahibul wakati Allah ya bamu yanda zamu bar za'i da mu ba albarka annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mana sura da'ima kullun bi amin wa antum bi khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum alhamdulillah